imani ɗazu da asuba na dawo sallah na ga wannan takardar a jikin bangon gidanmu na karanta amma ban fahimci mai take nufi ba ko mala yana da masaniya a kanta na gode sai ni ma yanzu na ganta yadda ka kawo ta yanzu ni ban ganta ba ni ba a sa kofar gidanmu ba daga ban ganta ba ban santa ba ban san ko me ba ban san ko ta me ba ban san kotu ne mai bukata ko ta siyasa ce ta wallahu ala ban san ko kauyanci ne a ilimi ka je ka karanta pharmacy tukul sciences ko kayan medicine sai a kawo wani maganin da ba irin naku ba sai ka ce ai ka yi da shi ba ko kuma ka ce ba shi kauyanci ne a ilimi wayewa a ilimi ita ce ta yadda cewa ilimi mai yalwaye. kuma a zo a gwada a zo a gwada kai naka gwadawa aka yayi kuma akwai nakan da aka ba da aka ba wani ya shaye mutu to sai a ce ba za a yi amfani da shi a kowace panadol ya shaye mutu ko ba shi panadol ba wani ma babban magani ba can panadol ya kashe shi akwai wayewa da kwarewa ita ce ka yadda akwai wasu waɗanda ba ba irin tsarin ka suke ba amma kuma suna nan su ma kuma suna da bai wasu shi ke sai a zauna lafiya kuma kasashen da suke da wayewa suke da gaba yanzu ba abinda suke ba kenan china yanzu habal habal magungunan nan ba ga sunan suna ji da su ba india suna girmama magunguna wanda ake ci musu habal amma mu mu ne har yanzu kwakwalwar ba a duɗe take gwaji ta tajriba a gwada a gani in aka gwada yana yi shi ya zama sunan shi magani ba za ka kore shi ka ce dole sai na ka mai chemical ba wannan shi ne abinda jin muke fama da shi kuma ya shafi kowa yanzu wannan duk lalacewa ta shiga cikin kowane bangare likita na kyamar magani mai maganin da ake ce masa mai maganin gargajiya in ya gan shi kai sai ya ganin shi ba kauye ba daidai ba ne injiniya da ya je injiniyancin shi a boko idan ya ga tsere sai ya rika kyamar shi sai ya ganin shi ba kauye wallahi ba daidai ba ne wani yanke ban labari wani profesa profesa ne a a mechanical engineering ya ce wallahi in ya zo garejin su wasa suke da kwakwalwar shi suka canza mashi abu ba zai taba gane ba kuma chemical mechanical engineer ne farfesa amma yaran da ba su iya boko ba su iya alibin ba'un ba sai su ta wasa da shi sai su ta canza mashi abubuwa a mota kaga ba daidai ba ne wannan shi ne yasa bai zauna ya gyara mota tashi da kanshi ba to fitinar ta shiga har yanzu har hadda yin, har a karatun addini wani ya ji ya yi karatun addini ya karanta kaza karanta kaza a boko tsarin boko ya zama farfesa wai wanda bai yi wannan ba shi kuma yana ginin shi wai ba dai wai wai wai ne san komai ba sakarci wani yana sakarci ne muke muke makanmu wannan muke cutar da kanmu in ka koma masu kowane dai bangare to ba daidai ba ne baiwar Allah tana nan da yawa in akwai wasu da suka tsara wani abu suka ce ta haka za a bito akwai wanda shi zai bi can kuma a haɗe a can kuma rayuwa dama bi can an bi ne za mu iya haɗuwa in ka yi da wannan za ka zauna lafiya amma an ce ba ka da ba to kana da wahala kuma ba ku da ci gaba har abada Allah shirye mai ganar da mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi assalamu alaikum